بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim jama'a musulmi shi kuka ba su koyi na ya ji bayani tiya al'amari ya eci da na da mini ka ba iri ci ko jawana na to cajin haramu e waga musulmi shi a taya gani bayan doro na alada alakalo etun e, e da ne so ce ga yi kur'ano eti al'amari ya yi tiya gani bayan ci dai Allahu akbar itiya ganbe ci dai al-imam al-qurtubi tafsirin wuci kubo ne ga al-jami'u li ahkamil qur'ani na ga man jiga lafazi na toci ji amfani bin ya tiya wala taqrabu zina e ga to bai ci dana ma un lolo un zunga so ku ga ga wala tazunu e ga dan ya ci ma ebona mana ya wala takrabu zina ngai la tadnu mina zina ega ga to ba tun e chindama ebo kibo e tun e chinda e kuyo naji ujin zalo jahannama na sokutu ibe kya chine e kuyo ne jin zalo tun jahannama na ngamala al'imam kutubi tafsiri ubo karkashin fasarayin wala takrabu zina wula fa'ida wuce kwabe ga ci da waju lagi zandoci ashe zandoci wani laza agiza la ga egi imida alabe ayo umele ga yin wanwe waju lagi zandoci gigun zandoci wani nido wani lanu wajen kadoji bogo nza gija sun da soko ba gija sun da soko in tun be gangbayin tsoci na wujin suratul isra'i wana ki soko ga wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila so shiga ya mai musulmi shi wala taqrabu zina e ga to ba tun ya ci damare innahu kana fahishatan ebona echida etuyo nya alfasha etulefiyo wasa asabila achagama wasa asabiluhu sabila man jiga sabila na uyitie tamyizo takdiri wikiyo wasa asabiluhu sabila ekwenzinama ekusakpadonare ebo bo ya yo na yajin zalo na ja annama na so ko tsayi gan be kiya shi na goje mai musulmi shi to alfasha lagba gada yan tsugi jo gada gba rufu jo gada ya to za gina yi fimi ba wana to ba gina shi aya wajen ani na ya ji mafogwa gan ebo na ba fogwa gan musulmi ga ya gun wada waju lawa de robo belulu alijanne ebo ga tsoci na wai ga yetiya alamar wuce wani qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة fa'ilun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوبين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون soce ya yi labari mini ya ƙur'ano ke dai kad aflahal mu'minun mumini ji adi robo zai ji mumini jo zai ji dafiya e ba ji ba zai ji azuma ji ta yi gaban za shi na zai ji e guru a caga da ya gurbo na So ce ya yi labari yanayi yi mahallu sha'idi nan gai walla zai nahun hafi hafizun to zai ji ya fashi tsar ila ya fashi tsoba zandora inda gishe otu mai ila ya fashi jini dabe zandora ya ila ala azwajihim sai yi miyashi ba gishe otu sai yi miyashi inda gishe otu sai e bashi aw ma malakat aimanuhun ko wuji je gwagwa shi ji mallaka wuna fa innahum ghayru malumin fa faman ibtaga wara dhalik zandoro naga da yakondo cinaje koyawa wuje koyi wuji bwana fa'ulahi kawmul adun zan na jaki da mini zai ji ejin su gana bogo e cida haramu yo alistimna'u haramu yo ga ya e zuzo zo be ba gi yi ko nza gi da ko ndo na no shawa ga ya yi ko ba gi ma ji kwagu ba na bana e tun yo e tun yo jama'a musulmi ji e cida wa jula haddi a cin tiza umai gi azaba su kwaya za bogo ikiya ganbe ekwechi da dairin dori itiya kendo na ibnu kasiri gana nga lokacin ufeji fasara yin wala taqrabu zinana ga yakulu ta'ala nahiyan ibadahu an zina wa an wa mukhalatati asbabihi wa dawa'ihi soce gaga etinye kaka na wani kan wuji wuji ga fiya ya betun ya ci dai na a ga tsobu ma ina labo ke ba bai kpa na jala da ya ci kpata ne ina jadiya lozi na kpata na ala fiya ya gani bai alamarin wuce bai wuce ya ci dai gigwin hadiya za ina yi wugwa ga wuce na nga ngayi aya na biya yi suratun nura wani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما na na to ga ajin e ci daci ba gi gan ben zagi na ji lajin ya na ga azzani yatu tuwa fadlidu kulla wahidin min huma miya ta dalda zandoro aga de ta ci e ci daci na jauna bulala shi tun a ci aga to ga ajin amma na yetiya zai ji lajin ya na amma be ke zaba giga ya waje ni kun zagi da mi bale ya ni a ci udiye be tun zine na aya da na fi gba qur'ano amma abe lafazi ucin ya amma hukunci wuce bu ebo na sahaba bi Muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam allo tun be kiyo aya ne ngai yi. so ce ga gawa shaykhu wa shay'atu iza zana ya farjumuhum albatta kala min allah wallahu azizun hakim zaya wajen ni zabagi ko idan zagi na aga da betun ya ci dai so ci ga farjumu huma ta kuma ci aga ya fuwa ara lato bogo yi sun da soko yi sun da soko yi fi waga haddi dabo na kaba ajiyar ijebuwa ka ga fara so ci biya waya azaba soko da yau etiyan etun ya ci da wani ili tiya gani bai ci dai ebo na yanzu wa mini ke ci dulugwa wuda mini sifa ya wuji guruja wani tsoci ya yi labarin ƙur'ana wani ngai bai wai gaga wallazina la yad'una ma Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما soce ya yi labari guda mini sifa ya wuce wa iza jayo ne layin fatoci ba cana e wuyen doci pamba betoci a mai giraya na tsoca gigiwula ji haramuna sai ce boro na shari'a lagi raina wala ya zinuna na gai mahallu sha'ido mini siffa wuce guru shi waman e eh, daya ca bugu wa leza e eh, daya ci zan na ji za kirkya za banza a ca gai daya ci so ko sai gan be kya ci na bugu jama'i musulmi shi Ya ke lasan tube da na yi ba rufin do cina macin macile gan be tun ya ci dai zamanya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam abu umama mu biya yi gani be hadisi abu umama ga annafatan shaban ata nabiya sallallahu alaihi wasallam iza gbaru da ci bebe ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce ga biyun ga ya rasulallah ya wata ci soko izan libin zina yan dama in waga wajen izini ya etiye ci da mi fenji musulunci ma fen da ya ci ibn mi waga adini wanda ga Agada da ya ci ma mai da shawa ya ci da fa aqbala alqawm alayhi fa zajaruhu sahaba ji fe she uza bagin na a fe nan bau annabi fe ga ga e yin. e karayin e annabi fe ga ga tsoban da rufu iza ba gin na fetso ba nabi sallallahu alaihi wasallam annabi fe gabi ga ijlis afedun fajalasa mfefedun annabi sallallahu alaihi wasallam fe gabi ga atuhibbuhu li ummik wa safiwe ne za dai cibe nawa ina iza gbarufu na ga la wallahi mi ware muje kutube tsoci muje kaunatu mucha ne za dai cibe nawa ina ja'alani allah fidaka ngato kendo na wadda ya baya tun wuce ya nawa yana wala nasu yuhibu na huli ummahati musulmi na je so na adde zai dai kauna ga da ya ci bai nauyi na ni annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya gabi wi ga afatuhibbuhu libnatik ngba wai dai boye na da ya ci gan be gin zage wani na ga ya wato shi soko ya wato shi soko midya kauna tunani gara na mai indo chadiya wana inda zai yi mina waɗanda su ibu na wuli banatin gato kendo na waya gin zage yana nan adde musulmi na waga da ya cimbe gin zage wani na annabi ke ya gabi ga fatuhibbuhu li utik wa safiwe na ada ya cimbe giwan zage na ga a'a so cami yusa ja'alani Allah fidaka bi mana ina biyo na garu de mi a to gama gan yo eti ciwo la ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ga gato wallan nasu na wuli ahwatin amadde zai wa safiga ada ya bai yi giun zagi shi ni. gato afatuhibbuhu li ammatik wa de boye na zando cha da ya gani be gogo na. nga yi gin zage baba wai ba gina ga annabi ga to wallan nasu yuhibuna hu li ammatin amma dai zata ce musulmi jona dai boye ga ada ya ci be go be go go jina kada A ya ci dace afatuhibbuhu li khalatik annabi ke ya gabi wa safi we na ada ya ci gani be na giwa na nga yi gwazu makonu guciyan nawe sahaban naga a'a mide kaunatun na annabi sallallahu alaihi wasallam gato walan nasu yuhibbunahu li khalatihim a ce ga zai je so ke ma da kauna na zando sha da ya cin ganin na gashi na yau fa wada yadahu alai annabi sallallahu alaihi wasallam fi lagwa albarkaku atibaru funna na ga annabi ujin ya duya mu da ya na annabi fe babe to ci ga la hum magfir zamba so ko fa be baru funne titule fi wujo watahir qalba so ko egbuli ke ci dalugo abeto alfasha pate wa ahsin faraj farja so ko aya ke ci dalugo Allahu akbar sahaba mun ci wannan ga Abu Umama na hadisi binan gaffa lam yakun ba'da zalika alfata yaltafitu ila shay'in tunna nabi Muhammadu ba duwan nayuna ba rufun na kwalo alamarin doci miniya etu dede obiari egbali ya vande tutwa wọn fi zaga fara toci so ko jan ci ga yayi bayani jama'i musulmi ji ilagu isun aduwa na fe balili egban fe ba tutwa ya vu fe ba fufa ya zunubi wọn laza de tutwa keton alfasha luba kan doro ga waga wa dayi da ya cimbe gizaji fe paga oso ibegi na gizaji o fe paga oso de gi na nagi etun naji kpata ma wa safi na. a lobe zai ji yau na yana bugo musulmi ji iti ya gani betun ya ci dai na lagba ta ce musulmi ji nana to jama'i musulmi ji mini yana la etun ya ci da alagba ta ce musulmi ji wani iwa ga iji shari lo sababi ji na gun zandoro tsatiu gani bai sababi mun shi ji na mini ya sababi ji ya farko so tarbiya tarbiya sapa. ne da zan gadagi musulmi jona imanci e na giwa egin zage tiya lokaci na abu na wani shi lokaci na abu na wani lastura na abu na danaka banwe dio ndi waya mushinna mushinna ndate budena nake budena ngole tarbiya gin na ji lalace ni da wani soci matsayin musulmi ji tu gai layi da giji ita tarbiya kyan da nasa kowa na Ngai bai soce ga yi ƙur'ano ga ya ayyuwa lalazina amanu ya ayyuwa lalazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa ƙuduhan nasu wal hijara عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محل الشاهد سوچه غبي مسلمي جكباتي غكو أنفسكم وعاليكم نارا اي تاتي تاتي gani bai yi miye shi to giye shi e tsa gani bai azaba sakwai mai tafsiri ga mujin yadda ce sakwai kpaba e wuge shi adini e wuge shi adini kendo na sahaba na igan maliku ya giyan huwairif nga so ci be boyu yunga nabi sallallahu alaihi wasallam bai ga bayin fondoci hadisi al-buhari nga irji'u ila alikum fa'allimuhum eje ba da tsuyi miyeji gani bai giye shi wa adini ya luwa gwate jahilci ma ya tarbiya wangilawa ina ji sokwewa pata na yawa na sokwewa na yawa ilimi pamba gani bai tarbiye haki wo na ya tsana wai kan gwayan echinda a ci aga mini na je ke la echinda lagba ta ce musulmi jona nga musulmi shi shi uga ma kwa wani etapa lada jijin yawo ko zai de ni na gan ni gani wa lo bacha zai de guba na ga wani lo tacha zai de guta na ga ngani egwaluye ya waji kendo na shari'a wana waji ula nzagi ji daye ci wani nzagi ya ji ci de ba ngole ga ekpa e ya ci de wuya ngala ya waga musulmi ji be cishiye musulmi ji aya za wangi ji vumba to mama ji aya za wangi ji vumba etie kibo etie ya wojo egi oge wa gujin ya otuzuma egi nza gi oge wa ya wolo tuzuma etie ya wolo ya wolo ukakata jama'i musulmi ji so ce gaga gani be mama ji be tishi musulmi ji etizuma tula ya shani yawo ngai bai wai ga ga fa anki fa anki ul ayama minkum fa ankihu al ayama minkum was الصالحين من عبادكم وإمائكم ayan na tsoce din an kaliya tishiji gani bai mamaji ke dai zai ji fikar kashe yabo ba gishi in za gishi na jidde ba gani bai ba gina jidde yi miyana e ya waya uji na je da fikar kashe ba mai za ji na uji ba gishi gani bai in za gishi bogo haki wuyo ezo ciji mamaji alaka ya yawo ya zade caji wadda alkhairi sarawin gama da nabi sallallahu alaihi wasallam da an ya ba rufu yi kede ya ma'ashara shababi man istata'a minkum ya falyatazawwaj fa huwa gadu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija' kebe jemai gbaru ji zandoro adi kagbo ya wuji ta ce bane wuji yawo e bane wenwe ko su da ken zagi zai cin le lugwa o mai wenwe fu da ke ci da lugwa zai sokola fun ya na zai lade ko pukpa yi mi ana fa alaihi bi sawm wululu ba zai bane azum waju ke shawa wani tsaza gan bi alamarin shawe hadisi jibe ne ya fuba ita alamarin ya wajen wannan mini ya na je la e cinda da lagba bene n ga ibon ke bagi gani be yin zagi shi be e za bagi ke poka gan be ziyo gan be yin zagi alkhairi dabwa alkhairi dabwa nga malaya ne wa gan be yin zagi musulmi na ka darura be biya in zagi shi babu in zagi shi mi bobo sai dai darura yin titiya gadabe darura ya titiya ke makanta ganbe ko asiri wena na nzagi utati dokai musulunci nzagi uga yamini mini ugun tumba bagin doro tanwe mazabe fedu so bagin doro etun na ji pata da mini ne lai cin dalagba na nzagi lo tumba mu made cin ji kaka egin zagi lo makanta zai ji mai dauya e ko kama e alfashe na dokun biya wucin aka ezo waye kwa asiri so kendo na aya qur'anu wugwana aka ba gidi haki ne kwa asiri so zage wasu mu da haki amma yi galugo ya ko jannati yi gwalo allaka ma ebo ga tsoci na waye ga yi ga lirrijali nasibun lirrijali nasibun mimma walin walinnisa'i nasibun min iktasabna eza ezaba gijayi be haki etiyan ekwaziki ajo acha agato nzagi otu mudi robo dan ekwaziki wajo amma ekwaziki naji galugu diniloja annama ma ebo na ekosi na ihe tumba ko katu na edingwalo eko ye nasara na waju lasan dochiji aje echindachi wọn ilagi ndochi ya echindate bogo yi wọn tita chi yi wọn tita chi ebo aya na yi kaidi chabayin katun na ngai bai so ce ga wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila in zagi musulmi ga yana da alkhairi ga yuna walulu bakatata ku ngai ene ga na ka ezobe bia gabe zise lo abojan abu pata epe echin adien zagi musulmi wadda na tsuwa shi mi ba mu ba ɓata alkhairi na al'amarin na shi ba ebo ne na gega so shawun zage musulmi ji suratul azabu na ngai ala laban katata kwaji ala ban ilimi addini be ka tun qur'ani ngai bai so ce gani gaga wa qarna wa qamna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula be wucin ilagwi su gangbajin to na ba gabo alkhairi na manyan hikimaji mini abu fe gaga idara aita tilatan nisa a bin rijal aita tilatan nisa a bin rijal fata zakar aulada zina abe ke dewo gabe lebon ke baba gibe ji ya lagba bandoro ba gibe zagiji ya e boke ba nga fe pagan egin ya e ci ga dokun satu ke yi gin ya e ci ga Allah ba ta ci musulmi jo kan gada in wati ta ci ji da igalwe e koje ji din igwalo halaka ma e bona wayi je o made kwa wadi yin e ani wallahi tallahi e bona we ku ga rayu wal akhiratu khairun wa abqa bogo e giwo na je lo makanta na ya ko ya adini satu bai tarbiya yin an kalitwa zije gaga bai yi waya bu zije ji mu'amala bai zai je wa tikpa wange wani kashi zai je waye kpa daidai wani iki ya gani bai ko kake gani bai zagi na jijin kiya mahrami jana annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yaqlu wanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma ash-shaytan wa ji na zabagi bai zagi ga ke ko kan da nan do cewa sai shaitan ga fi zatacha waji wasu wasu tun da ya wa befe nye tun da da fiya biyan wucin tsa gangbayin tsoci wala takrabu zina indoro na lawa da alaka biyan zagi ya kai na ta ya gani biwi e bona tson bawo biyan zagi ya kai e kpasi na gada wano e kpasi na gada wano mini na ke la e cinda cha lagba ta ce musulmi joyi na nan gayi e gwate e tun logan be shari'a musulunci musulmi ja su mace ta dokan soci e bana doka soci a dabo ga fen wada ya zandoro e bana zai daya ci a ci wujin bulala shi tun e boya wani wula jana ya dai sauki gani zai ja wa janina ko zai ji a ci futa kun sunan nan gaule wa la zandoro wacce ta ci wuda in ga malaye tunai zo ci ja lobe shari'a soci na babu alkhairi na babu alkhairi na soce ga ya ci haddin ya ci dace azzaniyatu wazani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين jama'i musulmi jimi ne na ke layaci da allah gbatace musulmi ji wani gayi eni eni dai na shebala jilozu allah ya kwasi na yi na eni ma haramu yo musulmi fi wani eniri na je lashawa na na ebo na eni kandoro da nan yo a da ga da na ni da na to te o gadda na ya ci da da eh, eni eni wen la musulmi wadani e na cha ga ole nga mala ba ya shi tuna da ga tayi da na kaza ba mu cha ya shi kawai sabi a cha nga shi e boki bo wen jinza wangi ji lo ci je na ci ba e da niya na e kaya na a e ni babu be iri na je jiji shani je ka ka yi na so ci ba zaye ta alamari yin ni qur'anu ngai bai wani ga wa minan nas man yashtari la wala wa minan nas man yashtari wal hadith li yudilla an sabilillahi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa أولئك لهم عذاب muhin so ci gawa minan nasi man yashtari lahwal hadis adde fita ce zawan yi jo na ji lahwal hadis a caga a yi shonga ya tuzuma wato mai tafsirin gai na so ce kwabe lawal hadisi na ngai alginawo na gagwa kuma shiga kindo na ibnu kasir ji fasaru na eni eni ga zawan gije tuzumo awo fi da nan yau amma ya to alkhairu wa liya yau ba bogo ewo wucin asara ci agawo ewo na owo gizo ba wana ewo wuyo ya zunzun ya asara bogo ipi ya be da nan nashi mini na je ke le cin da be na ngai fefe na je cin le television satellite net facebook ji kpata na jigi musulmi je ga dan na ce ile alfasha je na ile ya fun zagi je na kpata da mini ne laki ha e chi da lagba na nga mala to chi ga yi suratu nuro ga yi we yi da itiya ben zagi ji chi le bai we ga yi ga kul lil mu'minina kul lil mu'minina yaghuddu min abasarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ayan na so ce lasantu ya bagi musulmi jiga an waya da gabe fi musakpa cile a gabe yin zagiji cile a ga da zana zagiji wasu an waya da gabe bagi ja cale amma wa e ku sun ja da bugo jama'i musulmi ji na ji kpata da mini yana su kusan yi tube yin etiyan alamariyan etin da wana etin da ya tun ka ba yi ne wa ga yi piya bin yina yi maga piya bin yi un ga fe pa ya zoge yayi so ga yi rija fa bin amma be sharati ga piya bi ka ba yi ga yi bai ce ga yi mini ya qur'ano ga الذين يجتنبون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم so ci gaza ya ji hatta ya gani betun laifi ko shi na gani betun alfasha shi na ɗaya eh na kya na yi allama mun ga iso ga irijo to ga fara so cha beya bogo ateya e chindu da mini ya ka ba irijo so ko tsa yi gani be yirin dore mini tun e da na ji magbota gana wa dash e gani be yi miye makwabci woyin wadda ya e ci be maharami woyin in zagi na wajen yawo musulunci ba ke yegi wona ke nawa na ezu da ya ci bai za na shi ko ya gi ba ku e tun ya ci dana biye ga tun ya ci da kwata na gada wani na wade gi musulmi sashi bai yi na so ko tsayi bai kiya ci ne wa ila ta bai tun alfasha kwata gurgudu ne gana albarka dun yayi bai ga ci bicin sa ku fagan bai yi wata alfasha kwata lafiya go sun yayi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik